sha takwas ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallacin da kayan albarka jami'in isra'il wa walidai masallacin da aka sani da masallacin imamu muslim da ke wannan unguwa ta yan rariya salimi ne ke cikin karamar hukumar buhari a jihar kano domin ci gaba da gabatar da darasin na littafin kitabun tauhid wanda muka yi wa tafiya da rawar hidayati في معرفة الله ومعرفة حقوقه على العباد شرط على كتاب التوحيد عندكم وانا شيني مجلس من أبوه satin da ya gabata da samu mun yi karatu saboda albarka ta ruwa da muka samu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu damuna wanda take mai albarka za mu tashi farkon karatun littafin kai tsaye malam ma'ana littafin tauhidi wa ma wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah madaukakin sarki wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kuma ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta min wa da faɗin Allah ta'ala wa laqad kulle fi kulli hakika tabbas mun aika wa kowace al'umma manzo a ni'budullaha don su bauta wa Allah wajen tsaho su kuma kafirce ko su nikarci ɗaho mariya da littafin shida kitabun tauhid wannan shine unwanin littafin ma'ana sunan littafin shine kitabun tauhid ina kasa an fahimta yana da kyau a nan mun lura da wasu matsaloli game da littafin da sunan littafin ta fuskar suna littafin yana da sunaye guda biyu in ma dai a ce kitabun tauhid a takaice ko kuma a ce kitabun tauhidin ladhi huwa haqqullahi ala al Shi shine cikakken sunansa ma'ana kitabun tauhid allazi huwa haqqullahi 'ala al-'abid littafin da zai magana akan tauhidi wanda shi kuma tauhidi shine haƙƙin Allah akan bayi wanda shine cikakken sunan littafin to amma akan takaita a kira shi da kitabun tauhid ina fata an fahimta ya ba da suka ce littafin yana da sunaye da guda biyu imma a faɗi sunansa a dunkule ko kuma a takaita a ambace shi da iya kitabun tauhid kadai in muka ɗauki sunan littafin za mu ga in ka cire gaba ta farko kitabun tauhid ƙarashin annabi ko haƙullahi alal iba alal hadith wani yanki ne na hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallama ma daga yanku Shi ne hadithin mu'awun dan jabal Allah ya fara mishi yarda wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake tambayarsa yake cewa ya mu'az a tadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah shin ka san menene haƙƙin Allah akan bayi da kuma haƙƙin bayi akan Allah to kaga anan manzo Allah ya tambayi mu'az shin ka san haƙƙin Allah akan bayi ina fata an fahimta sai malam ya ɗauko wannan gaba ya sanya a matsayin cikon sunan littafinsa don ya nuna mana cewa littafin zai yi magana ne akan wani haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala akan bayansa wannan shine matsala na farko matsala na biyu menene sababin da ya sa malam ya rubuta littafin kitabun tauhid ya kuma ambace shi da suna kitabun tauhid ina fata an fahimta Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah lokacin da yayi rayuwa ya rayu a cikin wani yanayi a cikin wata al'umma wadda ta shahara a wajen shirka ta shahara a wajen waɗansu abubuwa waɗanda suke fitar da mutum daga cikin musulunci ina fata an fahimta mutane sun yi nesa da alƙur'ani kamar yadda muka ambata a tarjamarsa sun yi nesa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi nesa da allah subhanahu wa ta'ala din makarsa ta yadda suke ɗaukar haƙoƙin Allah su ba mu ababen halitta mutane suna rayuwa babu tauhidi babu aqida to wannan sababi yasa Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah yayi tunanin ya za a yi wani aiki da zai yaƙi wannan shirka ɗin da ake yi ya kuma dawo da da'awar annabta ta tauhidi ya ɗora mutane a kanta wannan shine dalilin da yasa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alayhi rahmatullah ya rubuta littafin sa mai suna Kitabut Tauhid kuma shine dalilin da yasa ya ambace shi da suna ne Kitabut Tauhid dan ya yi shirka da waɗanda suke yin shirka a lokacin yaro zai taso tun yana matashi har ya girma ya tsufa amma bai san mai haƙƙin Allah a kansa ba bai san me abin da ya zama masa dole ya kiyaye tsakaninsa da Allah ba bai sanya ya zai bauta wa Allah irin bautar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da al'ummarsa ba da haka kaga kenan akwai jan aiki wanda shine dalilin da yasa Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah ya rubuta wannan littafi na Kitabut Tauhid الذي هو حق الله على على على العلم وعلى العبيد يا رب تاشر kuma sannan ya karantar da shi malam ya ambace shi da kitab ma'ana littafi in aka ce littafi wani rubutu ne wanda yake kunshe da waɗansu abubuwa waɗanda suke masu yawa waɗanda suke imma masu muhimmanci ko marasa muhimmanci da shi malam Muhammadu bin abdullahi tun da aka ce kitabun tauri kasan littafi ne wanda yake da muhimmanci domin annabawa kakar da'awar tauhidi suka fara kafin da'awar abu kafin da'awar shar'anta wa mutane wata shari'a duk wani annabi da Allah ya tura zuwa ga mutane abin da ya fara kiran waɗannan mutane shine tauhidi kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa tajtanibu at-taghut kowace al'umma mun aika mata manzo dan su bauta wa Allah su kuma nisanci ɗagutu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci jinsin mutum da jinsin aljan sai dan su bauta ne in ka ɗauki da'awa annabawan ga baki ɗaya ɗaya bayan ɗayansu Allah ya tabbatar da cewa tauhidi suka kira لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ذاك dukkaninsu sun yi kira ne zuwa ga tauhidi sai an fara tabbatar da tauhidi sannan ragowar shari'o'i suke biyo baya a cikin hadisin mu'azu bin jabal Allah ya kara mishi yadda hadisin yana nan a cikin sahihaini ma'aiki sallallahu alaihi Sallama, ya tura shi garin yaman domin ya yi wa'azi sai annabi sallallahu alaihi Sallama, ya ce ya mu'az innaka ta'ti qauman min ahli kitab ka sani zaka je wa waɗansu mutane masu ilimi ma'abuta littafi an ba su littafi gabaninka wasu yahudawa ne wasu nasara ne da haka suna da littattafai sun san addini suna da wayewa maza Allah ya ce falyakul awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illa Allah amma ya zama abu na farko da zaka fara kiran su zuwa gare shi shine shaidawa babu abin bauta bisa cancanta da dacewa sai Allah kaga tauhidi kenan sai sun yarda da Allah a matsayin abin bauta sun yarda da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a matsayin jakadan Allah sannan ragowar shari'o'i za su biyo baya shi yasa manzo Allah yace fal yakul awwala ma tad'uhu ilayhi shahadatu Allah ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah fa inhum adaruka lidhalik fa alayhim inna Allah aftarahu alayhim khams salawat fi kulli yawm wa layla salla kina fa inhum adaruka lidhalik fa alayhim inna Allah aftarahu alayhim sadaqa tu tukhadhu min aghniyaihim fa turaddu ila إلى zakatina ina إلى فتاة فإنك ذاك كتاب التوحيد littafi ne na tauhidi yana kunshe da babubbuka guda 67 ina fata an fahimta yana kunshe da babi babi guda 67 a wajen wasu malaman suka ce yana ɗauke da babi 66 ina fata an fahimta me yasa wasu suka ce 67 wasu suka ce 66 an samu saɓani ne game da farkon buɗe littafin da malam ya ce kitabun tauhid sai ya ce wa ƙaunullahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa suka ce to wannan a matsayin babi yake mai zaman kansa ko kuma a'a shimfiɗa ce malam yayi wasu suka ce babi ne shi yasa ya zama babi 67 wasu kuma suka ce a'a ba babi bane ba domin abin da ya biyo baya malam ya buɗe shi da lafazin babu ina fata an fahimta ma'ana babu ne mai zaman kansa littafin biyu kenan amma wannan ba babi ba ne ba wanne ne wanda malam ya ce shine ya buɗe da shi shine babin da ya zo a cikin littafin in ka wuce wannan shafin malam ya ce babu fadlul tauhidi wa ma kafiru min al babin da yake magana akan falalar tauhidi da kuma abin da tauhidi yake kankare wa bayi na daga zunubai suka ce kaga anan malam ya ce babu fadlul tauhid babin da ke magana akan falalar tauhidi kaga shi babi ne mai zaman kansa amma nan cewa ne kitabul tauhid wa qaulullahi ta'ala suka ce dan haka ba babi bane ina fata an fahimta to amma dai zancen da yafi inganci na malamai suka ce babi ne sai dai malam bai yi tabwibin sa ba bai ce babu qaulullahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa ba kamar yadda a gaba ya ce babu fadlul tauhid wa ma yukaffiru min Da dhunub da haka babi na farko a cikin littafin shine babu qaulul lahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun shi yasa idan muka duba littafin za mu ga babu dukan malam ya yi musu take an fahimta ya musu unwani kamar babi na biyu malam ya ce babu fadlul tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub kaga taken babin ne zai magana a kan falalar tauhidi da kuma abin da tauhidi yake kankare wa bawa na zunubi amfanin tauhidi wani babin kuma sai dai kawai ya ce babu ƙaunin lafi ta'ala babin da yake magana a kan faɗin Allah maɗaukakin sarki sai ya kawo aya ina fata an fahimta daga littafin kitabun tauhid ga baki ɗayansa littafin ne wanda malam ya rubuta shi akan ayoyin alkur'ani hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma waɗansu ɗaiɗaikun maganganu na sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam babu wani abu na maganarsa a ciki face masail da malam yake kawo wa ƙarshen kowane babi in ya gama babi sai ya kawo masail ma'ana ya fitar da waɗansu hukunce-hukunce a cikin waɗannan ayoyin da hadisan kuma su ma hukunce hukunce suna takaituwa ne kaɗai a cikin waɗannan ayoyi ɗin da kuma waɗannan ainihin wato a hadisan da ya kawo da aka wani lokacin yakan yi wa babin unwani wani lokacin baya yi masa unwani kamar wannan na farko in muka duba za mu ga bai yi mishi unwani ba kawai ya ce wa ƙaunin ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun amma na gaba sai masa unwani yace babu fadlut tawhid wa ma yukhaffiru min adh-dhunub babin da ke magana akan falalar tauhidi da abin da tauhidi yake kankare wa bayi na zunubi wanda yake biyo bayansa shi ma yi masa unwani yace babu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighayri hisab babin da ke magana akan dukkanin wanda ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna ba tare da an yi mishi hisabi ba kaga shi ma wannan yayi masa ne yayi masa unwani wanda ya biyo bayansa babi na hudu shi kuma da ya tashi shi ma bai yi masa unwani ba sai ya ce babu kaunin lari ta'ala a yi shirku na mala ya kulubu shay'an wa kun a ganin ma ya fara da aya ba tare da yayuwa wa ainihin wato babu unwani ba haka muhammad bin Abdullahi alaihi rahmatullah ya ci gaba da yin littafinsa wannan kamar wani dan karin haske ne muke yi ina fata an fahimta haka littafin kitabut tauhid yana kunshe da babubbuka guda ainihin wato talatin da bakwai malam ya ce littafin tauhidi me ake nufi da kitab a nan yana nufin almaktub ana wani rubutu da aka yi ai haza maktubun jami'un li khasa'is at-tauhid ma'ana wani rubutu ne yayi shi wanda ya haɗe abubuwan da suka keɓanci tauhidi kadai wa huquqihi da haƙoƙinsa wa mukmalatihi da abubuwan da suke mallakin tauhidi ne wa ma yunafihi min ash-shirk al-akbar da kuma abin da tauhidi yake korewa na babbar shirka aw yunafi kamaluhu alwajib min ash-shirk al ko kuma abin da tauhidi yake kore kamalan sa da shi na kawar da karamar shirka wannan shine a takaice kitab ma'ana littafi ne da yake banci waɗansu abubuwa da suke da alaka da tauhidi tabbatar da tauhidin bayanin abin da zai ci karo da tauhidin na shirka babba ko shirka karama ko wata bidi'a wadda take cin karo da tauhidin ko wani sako wani laifi da zai sa mutum ya rasa tauhidinsa ina fata an fahimta malai ce kitabut tauhid mun ji ma'anar alkitab menene ma'anar at-tauhid kada ta Allah ko mazdar ne na me wahada yuwahidu tauhidan akan ce wahada ya kadaita ko yuwahidu yana kadaitawa tauhidan an kadaita ma'ana a sanya wani abu ya zama guda daya shine tauhidi an fahimta a sanya wani abu ya zama guda daya shine tauhidi kamar a ce wahid ko a ce ahad kaga ana magana ne akan me abu guda daya kamar a ce la ilaha illallah babu abin bauta bisa cancanta da dacewa sai sai Allah kaga wannan shine mai ma'anar tauhidi ina fata an fahimta in ka ɗauki al-wahid ka ɗauki al-ahad siffofi ne nawa na Allah subhanahu wata'ala kasantuwarsa guda ɗaya wanda ba shi da abokin tarayya shi yasa ake ce da shi alwahidu ake ce da shi al'ahadu bi ikhtisasihi bil ahadiyya saboda shi kadai ne ɗayan da ba shi da na biyu ina fata an fahimta malamai suka ce at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibada tauhidi shine kadaita Allah da bauta shine tauhidi ka kadaita Allah subhanahu wata'ala a wajen bauta ya zama da ka bauta masa shi shi kadai baka hada shi da wani ba wannan shine tauhidi malamai sun kafa tauhidi zuwa gida nawa gida uku akwai tauhidin rububiyya kaɗaita Allah subhanahu wata'ala a cikin ayyukansa sai malamai suka ce wa huwa al-ilmu wal iqraru bi anna Allah rabb kulli shay'in wa khaliquhu shi wannan tauhidin rububiyya shine sani tare da tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala Ubangijin komai shine wanda ya halitta komai shine wanda yake mulka komai shine wanda yake gudanar da dukkanin al'amura da halittunsa baki daya, wannan shine ne rububiyya ya kaɗaita Allah a cikin ayyukansa kashewa rayawa halitta azurtawa saukar da ruwa ba da lafiya fitar da tsirrai duk wannan ayyukan waye ayyukan Allah bayan Allah akwai wanda yake irin waɗannan ayyukan babu babu yanzu ba wanda zai ce bari nan da an jima karfe tara zan yi muku ruwa yana faɗi za a fara mai wani kallon haka haka ko ce watakila wannan ya ɗan zare saboda ba wanda yake iya yin ruwa ko ya kalli wani ya ce kai na ga kana shan wahala bari goben Allah kai mu zan azurta ka za ka zama multimiloniya har wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba ko saboda me ba aikinsa ba ne ba aikin waye aikin Allah ne mu kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin irin waɗannan ayyuka ɗin shine ake kira tauhidin Rububiya. ka kaɗaita Allah a cikin ayyukansa wanda babu wanda yake yi sai shi subhanahu wa ta'ala والثاني نبي توحيد الأسماء والصفات كذيت الله تعالى أتكن سونا ينسى صفو تنسى وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال شيني كصفة الله سبحانه وتعالى ده أبن ده صفة كنسى ده شيء ko manzansa sallallahu alaihi wasallama ya sifanta shi da shi na daga sifofi na kamala Allah ya siffanta kansa da waɗansu sifofi a cikin alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta Allah da waɗansu sifofi a cikin hadisi Ko ka tabbatar wa da Allah waɗannan sifofin? misali Allah yana ji Allah yana gani as-sam'u wal basar laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani wanda suke kamanceceniya da Allah kuma Allah mai ji ne shi mai gani ne to wajibi ne ka tabbatarwa da Allah siffarsa ta ji da siffarsa ta gani min gairi taklifi wala ta'til ko min gairi ta'til wala takyif wala tamthil ba tare da ka kore ba ba tare da ka canza ma'anarta ba ba tare da ka tambaya yaya yake ba ba tare da ka misalta shi da abin halitta ba Allah ya ce yana ji yana gani ba za ka kore ka ce ai kawai Allah ya faɗa ne amma Allah baya ji baya gani ba ina fata an fahimta Allah yana ji yana gani ba za ka ce jin Allah irin jinmu ne mutane ko ganin Allah irin ganinmu ne mutane ba ina fata an fahimta ba kuma a canza ma'anar yadda aka ce ga yadda yake dole kai imani da shi shine min gairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala talqin ba za ka ce to tunda Allah yana ji yaya jin Allah yake wani irin ji Allah yake shin Allah yana ji ne da sauti kamar yadda muke ji ko kuma a'a Allah yana ji ne ta hanyar sakon ya dinga shiga jikinsa ba ruwanka da wannan tunda dai Allah ya ce yana ji dole ka yadda Allah yana ji domin nassin Qur'ani ya tabbata wa qala rabbukum du'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni zan amsa muku inda baya ji zai ce a roke shi ba zai ce a roke shi dan haka ji ne wanda ya dace da girman sa da jalalarsa haka gani gani ne wanda ya dace da girman sa da jalalarsa yanzu nan duk ba muna gani ba amma ganinmu ya taɓa ne a iya cikin masallacin nan sai dai in mun leƙa ta taga mu ga me ake yi a waje amma daga nan ne ake yi a bakin titi babu wanda yake iya ganowa amma Allah yana gani yana ganin mu nan yana ganin na waje yana ganin na bakin titi yana ganin na cikin gida ba ma na unguwar ba gaba ɗaya na duniyar gaba ɗaya Allah yana ganin su yadda yake gani na haka yake ganin ka haka yake ganin kowa a duk inda yake haka kenan ganin ba irin wanda ake tunani bane ba gani ne na musamman wanda ya dace da Allah ji kai dai hayaniya kan yawa ba za ka iya tsinkayen wane mai yace wane mai yace wane mai yace ba sai dai concentrate a akan mutum ɗaya ka saurari mai yake cewa amma Allah subhanahu wata'ala yana jin kowa a lokacin da kowa kuma yake magana wanda yake yi da ƙarfi bai hana a ji wanda yake yi a hankali ba ina fata an fahimta duk yadda kai magana Allah ya ji ka in duniya za su haɗu gaba ɗaya a lokaci ɗaya su yi magana kowa wallahi Allah yana jin maganar kowa shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya fito cikin dare sai ya ji sahabbansa suna addu'a suna daga murya kowa yana daga murya yana faɗar bukatarsa manzo Allah sai ya ce bayan Allah ku sauƙaƙa wa kawunan ku mana domin kuna kiran la innakum la tad'una asamman wala ghaiba ku sani ba kawai kurma wanda yake ji garara garara kuke kira ko wanda baya nan ba innakum tad'una sami'an mujibun karim manzo Allah yace ku sani kuna jin kuna kiran wanda yake ji ne wanda kuma yake amsawa kuma wanda yake kusa da ku haka kowa ya roƙon cikin nutsuwa Allah yana ji subhanahu wata'ala yanzu yadda daren nan yayi akwai wanda da rana yana gani lafiya lau amma in ya fita yanzu sai da dan jagora haka ne ballantana a ce dare ya ɗan tsala irin karfe ɗaya karfe biyu ɗin nan to wannan duhun baya hana Allah ya ga bakar tururuwar da ke kan bakin dutse cikin duhun dare subhanahu wa ta'ala ya kaga wannan sifofi ne Allah ya tabbatar wa da kansa dole ka tabbatar masa Allah ya ce yana da hannaye guda biyu wa qalat al yahudu yadu Allah maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuṭatan ka ya yasha Allah ya ce Yahudawa suka ce Allah matsolo ne wa iyazu billah ma'ana Allah in ka roƙi Allah baya baka abin da ka roƙa sai dai kai ta roƙo kai ta roƙo Allah ya ce su ne masu janyayyen hannu domin ba sa sadaka ba sa fitar da haƙƙin Allah a dukiyoyinsu wa lu'inu bima qalu kuma an tsire musu saboda wannan maganar da suka jingina wa Allah su sun ce yadullahi hannun Allah guda ɗaya sai Allah ya ce bal yadahu mabsuutatan bar dai hannayen Allah guda biyu ne dogaye ma'ana tafakku zul aba mai yawan bayarwa yunfi ku kai faisha yana bayarwa yadda ya ga dama yanzu ka roƙa ya baka an jima ka roƙa ya ƙara ma gobe ka roƙa ya da baka jibi ka roƙa ya ƙa ba za ka taɓa roƙar Allah ya hana ka ba ina fata an fahimta iya baka shi yasa wani daga cikin magabata ya kasance yana da wani ɗan uwa wannan ɗan uwan nasa sai ya ɗauke uliya sai ya ce duk lokacin da wata bukata ta taso masa kawai ya zo ya nema mai bashi duk sanda bukata ta taso sai ya je wajensa sai ya yi masa abin da yake so wata rana wata bukata ta taso masa sai emergency din nan ta gaggawa ya kama hanya ya tafi wajen nan ruwan nan nasa cikin rawar jiki yana zuwa sai aka ce ai yana bacci ya ce a taimaka a taso shi bukata ce ta gaggawa aka ce ina ai mai gida in yana bacci ba a tashi hankalin sai ya tashi ya rasa ya zai kawai sai ya ce kai ya kamata na canza tunani me zai hana na je na roƙi wanda baya bacci sai ya tashi ya je ya yi alwala ya shiga masallaci yana fula raka a biyu a sujadarsa ta ƙarshe ya gaya wa Allah buƙatarsa ya roƙi gafarar Allah a cikin addu'ar yake cewa ya ubangiji na kasance ni bawanka ne mai rauni ma'abucin buƙatu ya ce amma saboda rauni na a lokacin da buƙatun suke zuwa sai na tafi nema a wajen waninka zuciya ta tamantar da ni kai tamantar da ni yalwar arzikinka ce amma yanzu na gane kuskure na na dawo zuwa ga kofar da ba a rufe ta ina neman agaji da ɗauki a gare ka ya Allah ya ɗago ya idan da sallar ya tashi ya ɗauko takalminsa yana zuwa bakin kofar masallaci diga wani bawan Allah da kuɗi ma ɗuɗu ya fito da zakka yana neman wa zai bawa yana ganin sai ya danka masa kaga an je wajen wanda baya bacci subhanahu wa ta'ala waɗannan su ne sifat na Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga kuma siffofi ne na kamala siffofi ne na kamala ba zai yi a ce an kore wa Allah subhanahu wa ta'ala sifa saboda wannan sifar tana kamanceceniya da sifar abin halitta kamar yadda mu'akwila suke yi akwai masu korewa Allah sifa su ce Allah ya ce yana ji yana gani ba wai don yana ji yana ganin ba da za a ce Allah yana ji yana gani bayan ababen halitta suna ji suna gani sai su kore wa Allah wannan siffa wanda yana daga cikin aqidun jahamiyya ina fata an fahimta jagoran su jahan bin safwan lokacin da manyan magabata suka sako shi a gaba suna kalubalantar sa akan wannan mummunar aqidar ta da wahala sai wahala sai ya ce to shi ya yarda zai wa da Allah kowace irin siffa amma siffa ɗaya ce ba zai tabbatarwa da Allah ba ce wata siffa ce ce na yadda Allah yana da kowace siffa amma ban yadda Allah yana da al'aura ba aka ce to dama wa ya ce ma yana da shi da ka ita siffa ana tabbatarwa ne in nassin qur'ani ko hadisi ingantacce ya ya tabbatar Allah ba mutum bane ba dan ya ce yana da wasu sifofi irin na mutane ba shi ke nuni akan yayi kamanceceniya da mutanen ba shi yasa ce laisa kamithlihi shay babu wani wanda suke misali da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake tajallinsa na uku tauhidul ilahiyya ko tauhidul uluhiyya ta Allah a cikin bauta wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu la sharika la shine ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bauta shi kadai ba shi da abokin tarayya wa yata'allaqu bi a'malil 'abdi wa aqwalihi adh-dhahirati wal batinah shi wannan tauhidin yana da alaƙa da ayyukan bawa ayyukansa na maganganu da ayyukansa na aiki sawa'un waɗanda suke na zahiri ko waɗanda suke na ainihin wato baɗi marace khilafun ma a al-mutakallimatu wa sufiyatu wa ghayrihim min anna muradu murad bi tawhid mujarrad tawhid ar-rububiyyah yace sabanin abinda ahlul kalam akwai wasu ahlul kalam waɗanda suke ma'abuta zance akwai suna yawan maganganu na tawili su ake kira duk wata aya da suka samu sai sun jirkita ta kuma sufaye da ire-irensu su suna ganin babu wani tauhidin uluhiyya kawai tauhidin rububiya ne tauhidin halitta kaɗaita Allah a cikin ayyukansa amma babu wani tauhidi cewa a kaɗaita Allah a wajen bauta kamar mushrikan farko su ma ba su yarda da uluhiyya ba amma sun yarda da rububiya. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول الله الله إن كسم بيسوا يعني كسم بيسوا كثيرا شيء الله أما إن هكا شيء أبو تاوى الله شيء شيء كتي سيسوا شيء أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب yanzu a ce duk allonin nan mu kyale su mu rike Allah ɗaya kawai kai wannan al'amarin akwai mamaki ai dole a samu wasu ƙananan alloli waɗanda za mu dinga gaya musu bukatun musu kuma suna gaya wa Allah shi yasa an kalubalance su akan gumaka sai su ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila al-babi zulfa ce ai ba bautar su muke ba kawai mun rike su ne a matsayin tsani su kusanta mu zuwa ga Allah amma yadda a yau ake rika ne a matsayin mai tsani sai a ce ai suna da kama suna da karama za a yi tawassuli da su a roƙi bukata a wajen Allah daga haka haka kuma sai a koma ne sai a koma bautar su ina fata an fahimta da ka kaɗai ta Allah a cikin bauta shine tauhidi wanda yake ainihin wato uluhiyya wannan rukuni na ukun shine makasudin da ya sa malam ya rubuta wannan littafin dan abota wa Allah shi shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da wani ba shi yasa ya bude da fadin Allah maɗaukacin sarki wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li illa ban halarci jinsin mutum da aljan ba sai don su bauta ne wannan shine rabar-rabar tauhidi guda uku amma daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin tauhidi gida biyu ya kasu kamar al Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah yana ganin tauhidul marifatu wal ikbal sai kuma tauhidul wato tauhid al-asma na farko shine tauhidul ma'rifatu wal isbat wa huwa tauhidur rububiyya wal asma ina fata an fahimta wannan guda ɗaya akan ce tauhidul ma'rifatu wal isbat tauhidin da zai koyar da kai Allah shine ma'arifa a Rububiya kenan kasan Allah ka san ayyukan Allah ina fata an fahimta wal isbat da kuma tabbatarwa ma'ana tabbatar da sunayensa da sifofinsa sai na biyu shi kuma suka kira shi da tauhidul qasad wal irada ko tauhidul talab wal qasad ma'ana uluhiyya kenan abin da zaka kudurce a zuciyarka ka nema a wajen Allah ma'ana tauhidul ibada kenan uluhiyya ina fata an fahimta to duk wannan malamai sun yi maganganu akan wannan kashe-kashen tauhidi din amma dai wannan na ukun al'uluhiyya shine dalilin da yasa Allah ta'ala ya halicci bayi shine dalilin da yasa Allah ya saukar da littattafai shine dalilin da yasa Allah ya dauko manzanni ma'ana dan abota maka shi shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba tauhidi ne kuma wanda yake wajibi ne a san shi shine haƙƙin Allah akan bayi ina fata an fahimta wa huwa a'zamu awamirud din wa aslu wa aslu usuli kulliha tauhidi shine mafi girman umarni a cikin umarnin dukan addini kuma shine tushe na asalai baki daya mutum yana iya yin tauhidi kadai ko bai taba yin wata ibada ba ya mutu kuma ya shiga aljanna amma mutum in zai karar da rayuwarsa yana ibada babu tauhidi to ba zai shiga aljanna ba me nake nufi da mutum yana iya yin tauhidi shi kadai ya shiga aljanna ko bai yi ibada ba ka kaddara cewa mutum ne ya musulunta yana musulunta sai ya mutu ya yi ibada bai yi ibada amma ya yi tauhidi to wannan mutumin ana sa ran aljanna ne saboda manzo Allah ya ce al-islam musulunci yana shafe duk abin da yake an aikata shi gabaninsa. sa kaga wannan ya yi tauhidi ya ne ya mutu da yi ibada ba kuma ya shiga aljanna waraka ibnu nawfal Allah ya kara mishi yadda an san waraka dan babban ummuna khadija Allah ya kara maka yadda lokacin da manzon Allah ya ga jibril alaihi salam ya dawo gida a tsoraci din nan ya gaya masa ga abin da ya gani ta ce mu tafi wajen dan baffan kawara waraka ibnu ya kasance malami ne a cikin addinin yahudawa da haka suna zuwa yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama me ya faru ya fi dan dan uwana manzo Allah ya gaya masa kaji kaji kaji kaji kaji kaji sai ya ce hadha na musu alladhi ursila ila musa alaihi salam yace tabbas wannan wanda ya zo maka shine mala'ikan da aka tura wa annabi Musa alaihi salam yake cewa ina ma dai a ce lokacin da mutanenka za su fitar da kai daga garin makka ya adawa da kai ina raye kuma ina da ƙarfi da na taimaka maka manzo Allah cikin mamaki yake cewa awa yake cewa ne a awa mukhrijiyahu yanzu duk yadda suke so na suke girmama ni za su kore ni waraka yace ai babu wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi ba ce an yi adawa da shi kaga waraka ya yadda da mai abin da manzon Allah ya zo da shi tun kafin a aiko shi tun daga shi har yana da da yana raye lokacin da kaza zai faru da ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma gabanin a shar'anta wata ibada waraka ya mutu amma manzo Allah ya ce waraqatu bin lokal yana aljanna ina fata an fahimta kaga saboda ne ya yarda da abin da aka aiko manzon Allah da shi shine tauhidi amma in mutum zai karar da rayuwarsa yana bauta babu tauhidi wannan mutum ba za ta amfana masa komai ba كأنها فيها gaya سورة البقرة cikin إذ baqara رأى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الله ranar da waɗanda suka bi waɗanda aka bi za su barranta da waɗanda suka bi su ranar da dukkaninsu za su ga azaba tsiru da musu a ranar duk wata dangantaka ta shirka da kafurci da bid'a za ta yanke sai waɗanda suka bi waɗannan wancanan naka su dinga cewa lau anna lana ina ma a ce Allah zai ƙara mayar da mu duniya fa na tabarra'a minhu ma mun rabu da su kama tabarra'u na kamar yadda suka rabu da mu a yau tarayyar da suke da su ba musu amfani ba bautar da suke tare da su ba musu amfani ba saboda ne an ban tauhidi ina fata fahimta don haka shi ne a takaicen takaicewa abin da ake nufi da kitabun tauhid ثم قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما دام الله يمسك رحمه yake cewa kuma ban halicci jinsin mutum da aljan ba sai don su bauta min wannan shine babi na farko malamai suka ce duk da cewa malam bai yi wa wannan babi unwani ba kamar yadda muke bayani a farko kamar yadda yi wa ragowar babu duka kamar babi na gaba babu fadlul tauhid wa ma yukaffiru min adh wanda yake biye masa babu man haqqaqa tawhida dakhala jannata bighairi hisab to wannan malam bai yi masa unwani ba amma duba da ayoyin da malam ya kawo a cikin babin da hadisan da ya kawo malamai sun yi istin babu wajen fitarwa da babin suna ina fata an fahimta shi yasa wasu daga cikin waɗanda suke wani littafin sharifi sun yi masa suna suka ce ai babin za a iya kiransa da babu bayani hukumu tauhidi wa ahammiyatuhu wa bayanu makanatuhu ma'ana babin da ke magana akan hukuncin tauhidi da muhimmancin tauhidi da kuma bayanin matsayin tauhidi a wajen Allah me hukuncin tauhidi wajibi ne kowa ya kaɗe ka Allah me muhimmancin tauhidi shine muhimmancinsa yana koyar da bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene matsayinsa matsayi ne wanda yake da girma a wajen Allah matsayinsa ya wuce matsayin komai domin a kansa Allah ya halitta a kansa Allah ya aiko manzanni a kansa kuma Allah ya saukar da littattafai ina fata an fahimta wasu daga cikin malamai suka ce ana iya kiran babin da babu wujubin tauhid babin da ke magana a kan wajamcin ainihin wato tauhidi shaf Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen alayhi rahmatullah a cikin sharhin kitab tauhid al al mufid abin da yake kenan yace malam da yi wa wannan babin na farko suna ba yace amma ana iya kiransa da babu wujudin tauhid babin da ke magana akan wajabcin tauhidi ina fata an fahimta ya ce wannan kuma ya alaƙantu ne da irin nassoshin da malam ya kawo a cikin ainihin wato ayoyin domin ayoyin da ya kawo za mu ga ya bayyana mana hikimar halittar mutum da aljan menene hikimar halittar mutum da aljan shine tauhidi Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa min illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta ne in ba dan bauta ba Allah ya ce ba zan halicce su ba shi yasa a gaba Allah ya ce wa ma jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun kuma bukatar wani arziki daga gare su kuma kuma ma bukatar su ciyar da mu inna Allah huwa ar Allah shine mai azabtawa. zul matin shine ma'abocin karfi wanda yake tabbatacce da duk wanda yake azurtawa kuma yake da cikakken ƙarfi wanda ya galabci kowa baya buƙatar wani abu kowa da abin da ake so mutane su hikimar shine kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala shine tauhidi yake kuma bayyana al-hikmata min irsali rusul fil ayati tsaniya aya ta biyu da ta zo sai Allah ta'ala ya bayyana mana hikimar da ta sa ya aiko mana manzanni shine wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut shi ma dan menene yake nuni an aiko manzanni ne dan su umarci mutane su bautawa wa Allah su musanci tagut yace thumma bayyana annahu qada wa wassa wa amara bi hadha at-tawhid fi al-ayatayn aw aw al-thalath al-madhkurah ba'daha sannan a ayoyi ukun da suka biyo baya وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ألا تعبدوا إلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا ألا تعبدوا ألا تشركوا بالله ألا تشركوا به شيئا yace in muka dubo waɗannan ayoyi da baki ɗaya a ciki Allah ya ƙaddara ya hukunta ya yi wasici ya yi umarni da cewa kar abota wa kowa face Allah subhanahu wa ta'ala ce wa bi bayyana annahu haqqullahi 'ala al-'abid an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a yace da waɗannan dalilai da malam ya kawo a cikin littafin a babun farko za mu fahimci cewa lallai tauhidi haƙƙi ne na Allah akan bayansa wajibi ne su bauta wa Allah kar su haɗa shi da kowa ya ce hadin ayat waɗannan ayoyi wa hadin nusus da ragowar nusus ɗin da malam ya kawo ta dillu ala annahu arada hukumar arada hikamar tauhid suna nuni akan almalam yana magana ne akan mai hukumar tauhidi a ci daga babin farko kai tsaye za a iya kiransu za fi bayani hukun tauhidi a hannun fi wa bayani makanatu babin da ke magana akan hukuncin tauhidi da muhimmancinsa da kuma bayanin ainihin wato matsayin tauhidi a babin malam ya kawo ayoyi guda hudu da kuma hadisai guda biyu kuma ce ayoyi hudu hadisi daya akar daya domin bayan ayoyi hudu malam ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin mu'azu bin jabal wanda zamu karanta sannan ya kawo asar na abdullahi dan mas'ud wanda yake cewa man yuridu an yanzura ila wasiyati muhammad sallallahu alaihi wa sallam allati alaiha khatama falyaqra qawluhu ta'ala sai ya kawo aya wannan magana abdullahi dan mas'ud ne da aya hudu hadisi daya asar daya ina fata an fahimta za mu shige su dalla dalla ayar farko ta cikin suratul zariyat Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kuma ban halicci jinsin mutum da aljan ba sai dan su bauta mu in ka dauki ma da Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa wannan ma din ana kiranta ma annafiya an fahimta ma ce da take korewa kamar qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la din nan ita ma ana kiranta la annafiya ma'ana wa ma khalaqatul jinna wal ins ban halicci mutum da aljan saboda komai ba illa ne abu sai da su bauta don haka wannan matan harku na fiye ne an kore dukkanin wani sababi da zai sa a yi halitta me yasa aka yi halitta ɗin shine bauta sai Allah ya kawo harfin ijab yace ce illa ne abu wannan illa ɗin ana kiranta ijabun yu'abbiru annu bi annahu istithna harafi ne wanda yake nuni a bisa ga an togace wani abu wanda shine sababin halitta me sababin halitta shine bauta ina fata an fahimta Allah bai halicci mutane don su ba su arziki ba Allah bai halicci mutane don su ciyar da shi ba Allah bai halicci mutane don su biya masa bukata ba a'a Allah ya halice su ne kawai don su masa bauta ita wannan bautar kuma idan sun yi ta za ta amfanar da su ne ba za ta amfanar da Allah ba duk bautan mai bauta ba za ta ƙara wa Allah komai ba kamar yadda duk fajircin mai fajirci ba zai rage Allah komai ba a cikin hadithin muslim ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ya ku mutane Allah ta'ala hadithul qudsi Allah madaukakin sarki da kansa yake cewa ya ku mutane inda a ce zukatanku za su zama kamar zuciyar mutum guda ɗaya wanda ya fi kowa ɗa'a a ce duk mutanen duniya zuciyar su zuciya ce iri ɗaya kyakkyawa kamar zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama ai ta fi kowace zuciya kyau ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa bin Allah ya fi kowa yi wa Allah ɗa'a to Allah ya ce inda a ce duk zukatanmu za su zama irin wannan zuciyar ba mu san komai ba sai ɗa'a. sai bin umarnin Allah sai hannuwa da hannun Allah sai yin abin da Allah ya ce Allah ta'ala ya ce wannan da'a ta ku ba za ta amfanar da ni komai ba haka inda zukatanku za su zama ala afjuru qalbi rajulin ko kuma ala qalbi afjuri rajulin zuciyoyinku su zama kamar zuciyar da tafi kowace cewa Allah zuciyar da tafi kowace fajirci da saban Allah kamar zuciyar shedan an shedan ya fi kowa saba wa Allah to a ce zukatanmu gaba ɗaya irin na shedan ne wa iyazu billah ba mu san komai ba sai saban Allah da ƙetare iyakar Allah da tsokanar Allah da janyo fushin Allah Allah ya ce wannan saban da ne ba zai rage ni komai ba domin daman can shi al'azimu ne al-ma'aluhu ne mai girma ne maɗaukaki ne ɗa'ar mai ɗa'a ba ta amfanar da shi saƙon mai saƙo ba ya cutar da shi da in ka yi ɗa'a kai za ta yi wa amfani don kai za a ba wa sakamakonta haka kuma in ba kai ɗa'a ba ma wannan kanka kaiwa kai za a azabtar amma rashin ɗa'a ka ba zai cutar da Allah subhanahu wa ta'ala komai ba haka dalilin halitta shine Allah ta'ala ya halicci bayi dan su ne don su bauta masa wannan ita ce hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halitta bayan wannan hikimar da Allah ta'ala babu wata hikima bayan wannan ba wani abu da Allah yake bukata a wajen bayi na mutum ya ce ai Allah ma yana da bukata a wajena ina fata an fahimta Allah ba abin da yake bukata mu ne muke da bukata a wajen Allah shi yasa ya zama ilahin nas wanda mutane ke da fata da bukatar su kowa yana da bukata a wajen Allah amma Allah baya da bukata a wajen kowa subhanahu wa ta'ala da haka Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wa insa illa liya'budun ban halicci jinsin mutum da ba sai dan su bauta mu to Allah ta'ala ya ambaci afqalai in aka ce asqalain jinn wal ins mutane da aljanu su Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ala to ana nufin mu'minan kadai ko hau waɗanda ba mu'minai ba a mutane dai mun san da akwai muminai akwai waɗanda ba muminai ba akwai nagari akwai waɗanda ba nagari ba haka a cikin aljanu su ma wa inna min as-salihuna wa minna duna zalika kunna qara'iqa qidada ce a cikin mu akwai salihai na gari akwai kuma waɗanda suke yan banza Ko duk gaba ɗaya mutane da aljanu Allah ya halice su ne don su bauta masa ko kuma a'a wasu za su bauta wasu ba za su bauta ba ana ganewa tambaya ne na waje ba mu amsa eh eh Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci dukkan jinsin mutane da aljanu ba idan su bauta ne to mutane da aljanun da aka ce an halice su dan bauta gabaki ɗayansu ko kuma a'a ana magana ne akan muminan cikin su banda kafiran ciki tunda a cikin mutane akwai mumine akwai kafirai a cikin aljamu ma akwai mumine akwai kafirai eh gaba daya haka ne an yadda eh na duka ma'ana da muminan da waɗanda ba mumine ba gaba daya eh to wanda yake kuma fa za a yi sai ya je <laughs> na ji ba wala, gaba ɗaya ne umarnin eh man afa wanda ya ya yi, wanda ya saba ya saba to nan, malamai suka ce umarni ne wanda yake amun yuridu bihi al-khas umarni ne na gaba daya amma kuma ba dukka ake nufi ba waɗansu ke bantattu ake nufi su waye ke bantattu su ne muminai ina fata an fahimta su ne muminai amma Allah yana cewa gaba daya in yace gaba daya sai ya zama da kuma ba dudin ake nufi ba ina fata an fahimta wasu ake nufi daban me yasa aka ce ga baki daya an ce ga baki daya ne saboda asariya majority an fahimta majority ake amfani da shi Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutane don su bauta masa gabaki daya wasu daga cikin malamai suka ce gabaki dayansu kuma suna bautar Allah ba wanda baya bautar Allah an fahimta da muminin da kafirin duk suna bautar Allah sai dai ita ibada din imma an takuna ibadatun shar'iyya aw takuna ibadatun qadariyya ko ta kasance bauta ce ta shari'a wadda Allah ya ce a yi misali kamar ta'ad da muke a matsayinmu na musulmai muna bauta wa Allah muna yin sallah muna azumi muna kaza muna kaza kaga wannan ibada ce mai shar'iyya kaga mafi yawa suna yi da yawa ba sa yi ko kuma ya zama ibada ce kadariya ibada kadariya shine tsarin da Allah ya halicci duk ababen halitta akai, kuma dole su rayu akan wannan tsaro ko sun ko sun so yanzu Allah ya kaddara cewa za a ci abinci dole a ci abincin nan cin abincin da'a ne ga Allah kafiri zai ce shi saboda bai yadda da Allah ba ba zai ci abinci ba eh ba zai yiwu ba kaga yana cin abincin ne karhan saboda ya zama masa dole in ya ci abincin kuma ya yi wa Allah da'a Allah ya kaddara in yadda zai kwanta yi bacci za ka ce saboda Allah ne ya tsara ni ba zan ba abin da Allah ya tsara ba ba zan yi bacci ba dole ka yi baccin ina fata an fahimta za ka yi kaza za ka yi kaza Allah ya tsara rayuwarka akan kaza da kaza da kaza dole ko ka ko ka so sai ka tafi da rayuwarka a yadda Allah ya tsara kaga kenan kai ma shi ma ya ne ya bauta wa Allah illa iyaka shi mumin yana bautar Allah ne bau'an yana so yana da'a shi kuma kafir yana bautan Allah ne karhan akan dole ba yadda zai ina fata an fahimta to wannan shine abin da ake nufi ana kamar fadin Allah subhanahu ta'ala ne wala qad zara'na li jahannama kathiran min al wal Allah ya ce za mu cika wutar jahannama da dayawa daga cikin mutane da ainihin wato aljanu da yawa daga cikin mutane da aljanu ɗan mutane kaga ba gaba ɗaya aka ce ba amma da yawa aka ce me yasa aka ce da yawa saboda da yawa an halice su ne za su yi aikin shiga wuta ina fata an fahimta ana ta nuna mu lokaci ya insha Allah wannan zamu kara bayani akan sa sati mai zuwa zamu bada misalai na ayoyi waɗanda suke magana akan bautar Allah tsau'an da karha wanda dole dole ya bauta wa Allah ba ma shi ba hatta inuwarsa ya kafa ya'u dhulalun al-yamin wa shima'il sujadan lillahi وهم لا وهم وهم لا لا يستكبرون كو هكذا inuwowinsu suna dama da abu suna sujjada ne ga Allah kana tafiya kaga inuwa ka ta koma dama kaga ta koma abu, kaga ta yi gaba kaga ta yi baya sujjada take yi ga Allah kai sha ta baka sani ba ina fata an fahimta insha Allah ta'ala sati mai zuwa in Allah ta'ala ya nuna mana za mu ƙara bayani akan wannan matsala ɗin sai kuma mu ci gaba da ayoyi ɗin a yi haƙuri kan aga karatun namu yana laƙai-laƙai fahimta muke so a yi ba gudu muke ba ba sauri muke yi ba kusa shi tauhidi ba a masa sauri ba sauri muke yi ba da Allah wasu a nan iyayen nan namu masu farin gashi mai albarka za mu fara da su kila ba za mu gama da su ba an fahimta kila a yi shekara da shekaru ana yi musamman kuma karatun namu da yake sati uku ne a wata amma dai an yi in sha Allah a hankali a hankali za mu fahimta dai manufar shi ne a fahimci saƙon in an fahimci saƙon ko ina aka yi dai ba daɗewar da aka yi ba a faɗi ba abinda na fara daidai Allah ta'ala ya haɗa ma'ala don baki ɗaya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min ya yafe mana baki ɗaya ɗan uwa malam ibrahim ta zo an sace masa waya a nan daidai lokacin da za mu shigo sallan magriba muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar masa da alkhairi shi kuma wanda ya ɗauka ɗin idan mai shiryuwa ne Allah ta'ala ya shirye shi in ba mai shiryuwa ba ne ba Allah ta'ala ya mana maganinsa irin waɗannan su ne suke zama fitina cikin al'umma ba ka san wata irin wahala mutum ya samu yayyace abinsa ba kawai ka zo ka faki ido ka ɗauka saboda rashin imani ma a cikin masallaci saboda rashin imani ma cikin masallaci an zo an ɗau kayan bawa to ko da yake kayan Allah ma aka sace cikin daren jiya yanzu muka samu wani mara imanin ko wasu marasa imanin suka hau kan rufin falon masallacin mu suka sace mana falon kayan Allah ma an sace ina kuma gana bayan Allah su da rayuwar ta zama abin da ta zama fitina iri iri ya sa ba za mu taɓa zama lafiya ba kowa azzalimi ne a cikin sai wanda Allah ya warhama kowa burin sai samu damar da zai cuci wani amma ba ma ganin namu zalincin na shugabanni kawai muke iya hange saboda su ne kuka karkatacciya mai dadin hawa Allah ka shirya da mu baki daya sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh